la régénération naturelle assistée Aikin farfado da itatuwa na filayen noma akasari ana yin sa ne cikin gonaki inda aka yi kokarin gano sabbin itatuwa a kula da su sannan a yi amfani da su. Domin tun a shekarar 2020 an ɗauki wani kuduri kan kare farfadaddun itatuwa inda a ayar doka mai lamba takwas ake baiwa duk manomi ko ya kasance cikin gonarsa ko ta jama'a damar ya tantance ya kula da nau'in itatuwan da yake so ya kuma yi amfani da su amma tare da sharaɗin kare muhalli da kuma mutunta hakokin mutane. Haka na nufin a yau idan manomi ya shuka itatuwa cikin cikin gonarsa ko kuma yake kula da su yana iya amfani da su tare da kiyaye ka'idodin muhalli da hakokin wasu mutane daban. kenan mutumin na iya zaben wani nau'in bishiyar da zai shuka a gonar shi sai daga baya ya amfana da shi. Hakika haka ne, kuma ma'aikatan kare muhalli da gandun daji na nan domin su nuna musu yadda ake yi kuma su raka su domin a kai ga sakamako. Ma'ana za a iya samun ice, za a iya samun ganyen itatuwan don cimaka, don maganin gargajiya da kuma abincin dabbobi. Saboda akwai lokacin da ake amfani da ganyen itatuwa a ciyar da dabbobi, musamman a lokuta masu matsalar abincin dabbobi, da a cece su kuma su koshi sosai. et avoir des animaux d'un bon poids. Menene tasirin wa'annan bishiyoyin ga ƙasa? L'impact de ces arbres sur le sol, ça a été quand même démontré. Tasirin waɗannan itatuwa kan ƙasa, bincike-bincike da yawa na kimiyya sun tabbatar da cewa ya taimaka wajen inganta ƙarfin ƙasa, wato damar sama amfanin gona mai yawa da kuma inganta yanayi. Saboda a wurin da ke akwai itatuwa masu yawa, yanayi na yin kyau. Sannan kuma ana samun tashin mabambantan itatuwa domin ta hanyar wannan aikin farfado da itatuwa, al'ummomi sun fara maido nau'o'in itatuwan da suka fara bacewa, kuma ana samun sakamako mai kyau. Les bom resultado.